أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فدعا له نسبا وسهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى أزواجه وذريته إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى أزواجه وذريته إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من شاء رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1433 yayin da ya daidai da talatin ga watan julai watan bakwai shekara ta dubu biyu a wannan gari namu na kaduna a wannan unguwa ta tudun wada a daidai wato bayan sallar isha a hausawar masjidin ahalin baiti wa sahaba muke gabatar da abin da ya shafi wato tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala yau ma Allah madaukakin sarki ya ƙara dawo da mu Allah kaɗai nake roƙo kada Allah ya sa abin da muke karanta da mu musiba akan mu akwai tambaya wannan yake cewa yana tambaya ni ne na cewa wani ni na cewa mai gida na aiki kuma baya biya na ainihin wato haƙƙina ya halatta na ɗibi ragowar haƙƙina da ɗan kamfaci shi ya halatta ya kamata wanda suke da kuɗi idan mutum ya ɗauko wato mutum ya ce zai zauna a ƙarƙashinsa zai masa aiki in yana da amana to ya kamata ya zama to a dinga tafiyar da abu a ƙa'ida ta mudaraba ne a addinin musulunci manzon Allah ya karantar da mu cewa la darra wala dirara sai kada ka cutar kuma kai ma kar a cuce ka ta ana samun matsaloli guda biyu na farko wani lokaci wanda za a ɗauka bai da amana wani lokaci kuma wanda yake aka ɗauka yana da amana shi kuma wanda ya ɗaukar shi ne bai da amana saboda ka wani ya fi so kullum ka zauna a ƙarƙashin shi a matsayin bawa bai tunanin ci gaban ka idan riga sabuwa aka kasa sai a je a mun ilimi sai a ce ba sai ka ɗauki mataki idan ma aka bayar yaran nan ya karya ka wannan ya janyo kake gani wato sai ɗaiɗai daga cikin ɗan kasuwa wanda suke da tsoron Allah su ne suke tunanin ci gaban wanda suke kasan su yadda in suka ɗauke su zuwa wani lokaci kaga mutum ya sallame ka ya buɗe maka shago ya baka yan kuɗi ko naka kama gabanka baya bakin ciki da ci ka amma wani zaka ga yana bakin ciki da ci ka ne ta yadda in kun ɗauki lokaci mai tsawo yana jiran ne wato wani abu ya faru ku baran baran da shi ya kore ka ka tashi a baɗi batilahu yana ba da shawara idan mutum zai ɗauke ka ka zauna a ƙarƙashin shi za ku masa aiki ya kamata a yi shi akan ƙa'ida ta Mubaraba ne ina yadda zan zauna akan dukiyarka za ka ɗauke ni a matsayin aikin wata ne idan miliyan ɗari za a samu a nan gurin ba ruwa na ita dubu ashirin za ka bani duk wata da kuma in dubu ashirin in ta ba ruwana a'a ba aikin wata za ka yi ba za ka zauna a nan gurin ne abinda aka samu na riba za a kasa gida uku ni da nake da kuɗi ina da ɗaya ko da kake zama gurin tana da ɗaya dukiyar da ake juyawa tana da ɗaya ko da wani abu ne same ta idan an samu kana da shi ina da shi in ba a samu ba ba ni da shi ba ka da shi haka ya kamata zaman to ana yi wanda duk suke da dukiya addinin musulunci na barra wa na jirana kada mutum ya cutar kuma shi ma kada ainihin wato a cuce shi wannan mun yi magana mai dace da wato maganar sa sunan yaro idan an haife shi a bari sai kwana bakwai mun yi magana ainihin wato baya wannan tana tambaya akwai laifi ga mijin da ko ga matar da mijinta yake ne wato ba ta kuɗin cefane to da yana ba ta cefane sai tana ainihin wato ragewa to da tana ɗan bantarar wani abu kuma daga baya ta ce ta ainihin wato sanar da mijin idan misali ana sai da abu dubu ɗaya kamar yadda ta rubuta sai ta ce dubu biyu ne sai ta zartar dubu ɗaya to ta sanar da shi ya ce ya yafi to tunda ta sanar da shi ya yafe ta ci gaba da bantara hakan shi na wanda bayan ya ce ya yafi na bayan ne ko kuwa afallahu amma salafa wa man ada fa yantaqim billahu minhu to ya afallahu Allahu shi ne ce ya yafi har gaba shi sai ya ce ne ya yafi. baya ki duka ci gaba da ainihin wato to wannan shine to da haka matan da suke da ainihin wato dabara ko suna yin wannan wasu sun lura mijin almubazzari ne ta yadda idan za a ci wato abincin naira ɗari biyar ko wani zai ɗauko dubu ɗaya ɗari biyar ya ba shi ba matsalar ba ne irin wannan tunda sun san abin da ake bayarwa ya yi oba sai su dinga tarawa ran da aka shiga wani matsala ko wani abu ya taso sai su magance matsalan gidan ba tare da wayoyin shi ba kaga wannan akwai taimako a ciki amma wanda za su je su shiga hannun uku ko hannu biyar amma a samu wasu da tije ga sun suna wata kuɗi ba don wannan ba kuɗi ba wace kuɗi ba shi. ce to mu da kuke gani mun goye mun gajiya wanta ma da ta tashi a dashi hannu hudu ta shiga mijinta idan ya ajiye kaya lalibi wa take na gashi nan ɗakin ta ba matsaka ta biyu ta saka shi da kaya fari ke ma fa in baki haka ba wallahi za ku tsaya ci mu in nan mun goye mun gaje sai da ga nan in ba tuba wallahi Allah madaukakin sarki ya samu dace wasu tambayoyin sai na abun ne wannan yake wajen ya sauke ƙwar'ani ta mp3 wato shi ba karanta zai ba zai kunna ne kawai zauna yana ta ji an fahimta yi wajen iya sauka ta haka kamar ba mutane a kusa da tansancin banza Allah yi yanzu wanda ya zauna yana sauraron qur'ani da wanda shi ne ya karanta ai ba za su ɗaya zama ɗaya ba ai ba ɗaya bane ai eh sai sa dan da sa alaran ma nan za su faɗa maka qur'ani yana da wata mu'jiza in ka zauna kana tilawa wallahi duk masifa sanyi sai ta fara gudu saboda yadda kita littafi ne da Allah ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah to kaga ba za ka haɗa wanda yake saurare ba da kuma wanda shi ne yake karatun ko sa ranar alkiyama za a ce wa makarantin qur'ani iqra ko wartaki fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha ka karanta ka dinga hauhawa kana gwargwadon abinda ka karanta na qur'ani kai da kanka gwargwadon matsayin da Allah zai baka a lahira to saboda ka wannan wannan yake tambaya wato idan mutum yayi luwadi so daya sai ya ga ana wa'azi cewa ba kyau sai ya tuba fa Allah subhanahu wa ta'ala zai fi masa ko eh ya fi masa ai da ma amfanin wa'azi kenan da wanda ya yi wata faɓa ya kira ruwa ya ga abin da yake ba dai ne to sai ya dawo sai ya gyara shi kuma da ma karatu ana yi wani lokaci mai karatun bai ma san ka bai ma san inda kake ba amma in ya ɗauko wata matsalar sai ka ɗauka cewa ko an lallabo an faɗa ne ni ga halin da kake ciki karatu na da ainihin wato wannan matsala waɗannan su za mu amsa a takaice ba idan Allah ya kai أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالبني إسرائيل كم آتيناهم آية ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب wannan aya a cikin suratul baqara ita ce ta ɗari biyu da goma sha ɗaya Allah madaukakin sarki yake sal bani isra'ila ka tambayi bani isra'ila ba Allah ya ce ba ba hal yanzuruna illa an ta'tiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamam wal mala'ikati wa qudiya al-amr to tunda hujja da dalili suke nema na sai an kawo za su imani shine Allah sai ce san bani Isra'ila ka tambayi bani Isra'ila shin su an kawo ayar an kawo hujjar an kawo dalilin ko ba a kawo ba an kawo amma sun imanin ba su yi ba saboda annabi Musa yana zuwa miƙaci ya je magana da Allah subhanahu wata'ala suka ce ba su yadda ba sun bi shi sun bi aka ce annabi Musa ya zaɓo mutum saba'in wa tara Musa saba'in saba'ina rajulan da miqatina ya zaɓo mutum saba'in ya je miƙati ya yi magana da Allah suka ji maganar Allah bayan an gama suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ba yadda za a yi mu imani da kai sai Allah ya fito kuru kuru mun sannan mai yadda ba za mu taɓa ainihin wato yadda ba shi yasa a cikin tambayoyin da ake wa annabi aka yi kwaba aka yi kwaba annabi ya ga tambayar ta yi girma yace yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim minas sama wa an tunazzala alaihim kitabun minas sama ahlul kitabi suna tambayar ka akan a saukar maka littafi daga sama sai ta aifa qad sa'alu musa akbar min dalil in kana ganin wannan tambayar tana da girma ai sun wa annabi musa tambayar da tafi wannan aiki wata tambaya suka kamar sun ce suna so sai an nuna musu Allah kiri da muri sannan za su yarda shi yasa sal wanda fi'ili ne sulasi al-mujarrad wanda kuma mahmuz ne ɗalibai na sarfa sun san muna da fi'ili sahihai guda nawa guda biyar akwai sahihu salim allazi salima min al-hamza wa tanaif wa min huruf illa sannan kuma akwai sahihi wanda yake mudha'af mudaf din ya kasu gida biyu akwai sulasi mujarrad akwai sulasi akwai kuma ruba'i sannan kuma akwai ne mahmud akwai mahmudul fa'i akwai mahmudul aini akwai mahmudul lami fi'ilin sa'ala yas'alu yana daga cikin fi'ili wanda yake mahmudul aini domin akwai hamza a tsakiya shi yasa idan ka ce sa'ala yas'alu mudari'in shi amrin idan ka ga dama ka iya cewa sal ka iya cewa is'al kamar yadda qur'ani ya tabbatar shi yasa nan an kawo shi da sal wa fa'iluhu da mirin mustatir da wujuban taqdiruhu anta amma guri ɗaya ƙara zuwa sai ya haɗu da damiri na jam'i shine cikin suratul qalam da Allah ya ce salhum ayyuhum bidhalika za'im a aya ta 40 wannan shi kadai ya zo haka amma duk sauran cikin qur'ani ko dai fa'un ta gabate shi ko wawo kamar a cikin ainihin wato can Allah ya ce was'ar man arsalna min qablika min rusulina aj'al min dunir rahmani alihatan أجعل من دون الرحمن آلهة يؤبدون آية 45 sannan ya ce was'al al-qaryata allati kunna fiha wal iyal allati aqbalna fiha wa inna la sadiqun cikin surat yusuf sannan Allah ya faɗa cikin surat yunus zai ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka al-kitaba fas'al alladhina yaqra'una al-kitaba min qabl fas'al sannan ya faɗa musa tis'a ayatin bayyinatin sai fas'al bani isra'ila ka tambayi bani isra'ila idda'ahum faqala lahu fir'aunu inni la adulluka ya musa mashura da kuma qalu labisna yawman aw ba'd yawm fas'al al-adin da kuma allazi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin sai ce ar-rahman fas'al bihi kabira wayannan sune wanda suka bai cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala to sal mun ce daga sa'ala yas'alu ne sal fi'il madin ne ko fi'il amrin mabnin ala sukun in ka ga dama ka iya cewa fi'il amrin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu damirun mustatir mawjuban taqdiruhu anta bani sai zamanto maf'ulun bihi ne mansubun wa alamatu nasbihi ainihin wato aliya eh niyabatan an al-kasri لأنه ملحق بجمع مذكر السالم وهو مضاف وحذفت النون Asalin أصل بني بنير سل بنينا tunda za a yi idafa ba zai yi abin nunin ɗin ba sai aka shayi aka ce sal bani da isra'ila akwai fata a ƙarshe zai zama wato mu huwa mudafun wannan mudafun ilaihi majruru wa alamu tajarrihi al-fataha niyabatan an al-kasr li annahu mamnu'un min kam suka ce wannan ismul istifham ne kinayatun an kafir idan ka ga dama a wajen irabi kam din nan ka iya cewa mabniyun alal sukuni fi mahalli nasb maf'ulun bihi muqaddam asani sai atainahu fi'lun wa fa'ilun kum din shine fi mahalli nasb maf'ulun bihi awwal mu'akkar idan kuma ka ga dama ka iya cewa kam din nan ismul istifham ne kinayatun anil khabar مبني قتلات عن الكثير مبني على السكون في محل رفع المبتدا atinahum jumla fi'liya zai baka shine fi mahall raf'in khabar na mubtada na ainihin wato kam min suka ce za'ida ce littauhid ayatin shine tamyizi na kam din wa huwa man'ut wato bayyana ce shine na'at alwawu wawu al-istinafiya la mahalla laha min al-i'rab man wato ismu shartin lil aqal tajzimu fi'layn mudari'ayn mabniin ala as-sukun fi mahall raf'in mubtada yubaddil من بدل يبدل مصدر هذه الكلمة تبديل على وزن فعل يفعل تفعيل يبدل فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر جوارا تقديره هو نعمة مفعول به منصوب لفظ الجلالة وانت وهو مضاف الله مضاف إليه جملة يبدل نعمة الله في محل رفع في محل رفع خبر مبتدا والجملة من مبتدا وخبره في محل جزم فعل الشر من بعد الجار والمجرور ما مصدريته جاءته فعل وفاعل ومضاف ومضاف إليه والمصدر المؤول مما في محل جر مضاف إليه الفاء وجع في جواب الشرط إن حرف نسب وتوكيد ومشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الله لفظ الجلالة اسم أن شديد Kabar خبر أن وهو مضاف العقاب مضاف إليه abin da yasa kun san ana barazana da abin da ya shafi larabci da waye a yanzu ba wani dan bid'a da ya sai kalle mai ci ahlus sunna ban abin da suke bai a larabci ko kuwa abin da kake takama da shi mun karanta don alburda ne da ishiriniya da ɗan darani da hamziya da ɗan biredi mu ma muna karanta ko kuwa na in ta kwaci bi sai ta ga muna ta gani duniya wallahi to saboda haka wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa sai ce sal bani isra'ila ka tambayi bani isra'ila kam atinahum nawa nawa ne muka basu min ayatin bayyina na ayi bayyanannu wadiha a fili wanda ya kamata a ce sun gamsu sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce yukhbiru ta'ala annahu Allah madaukakin sarki yana ba da labari cewa annabanin Isra'ila shahadu sun shaida ma'a Musa akthar min hujajin qati'a tare da Musa hujjoji ko. wanda yake waɗannan ayoyin tashhadu ala sirqihi fi ma ja'ahum bihi wanda yake gaggata cewa lalle fa abinda annabi Musa ya zo da shi gaskiya ne daga gurin Allah walakin kathiran minhum a'radu anha amma da yawa daga cikin su suka kauda kai akan abin da Allah ta'ala ya aiko da shi wastabdalu bil iman bi ni'matillahi al kufur sai suka canja bayan ni'imar da Allah ya musu ni'ima sai ta koma mai kafirci wasan dama mun ce kalla innal insana la yadaga aw ra'ahu tagana dan adam yakan yi dagawa idan ya ga yana da wadata Allah ya bamu labari ya ce daraballahu masalan qaryatan Allah ya buga misalin wani gari ko ma ina ne kuma ina ne ka ɗauka nan garin ne najeriya ce kana tsaminatan mutuma innatan tana na sai ya ati haris ko haraga ga min kulli makani arzikin ce yana zuwa mata a yalwaci abincin da mutum zai ci ba matsala bane gidan zama ba matsala bane titin hawa ba matsala bane asibiti ba matsala bane kanat aminatan mutma'innatan ya ati haris ko haraga ga min kulli makani fa kafarat sai suka butulce ma Allah bi an ulillahi saboda Allah ya musu ni'ima fa azaqaha Allah libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'u sai Allah ya dandana musu bala'i saboda abinda suka yi na butulce ma Allah da haka sai Allah ya faɗi wato butulce ma ni'iman Allah sai ce wala laqad ja'ahum rasulun minhum fakadabu Allah ya turo musu dan sako suka kare ta dan sako suka dibe shi da aka Allah ya ce fa aqadahum al-azabu wa hum zalimun mu wannan al'umma ta manzon Allah sai Allah ya juyo kan mu yace fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun ku gode ma ni'iman Allah subhanahu wa ta'ala in dai Allah madaukakin sarki kuke ainihin wato bauta ma to shi yasa shawa Allah ya musu ni'ima kafin zuwan manzon Allah Abraham ya zo zai rusa ɗakin Ka'aba da ya zai rusa ɗakin kaba ba wanda ya tashi yi da faɗi akan ɗakin sai Allah da kanshi ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sujjil sai yake faja'alahum ka asmi wannan abin da Allah ya faɗa cikin suratul fil zai faɗi shimfiɗa ne akan wata ni'ima da ya musu shi yasa malamai suka ce yadda kaga tsarin qur'ani haka an jera shi to kowace sura inda kaga ya dace a sata nan aka sata inda za ka ɗauke wata sura ka ɗauka kai ta wani guri sai ka ga kwata-kwata babu munasaba to da aka gama wannan suran Allah yana so ya tunatar da su wata ni'ima ne yana gama daga suratul fili ba sai suratul quraish ba sai ce li ila fi quraish saban nan na qurayshawa ila fihim rihlatash shita'i was-sayf saboda suna yin tafiya lokaci guda biyu lokacin zafi da lokacin ne sanyi suna yin tafiya a cikin waɗannan lokutan da suke yin amfani da su su tafiya sau biyu a shekara tafiya ta kasuwanci suke zuwa yi arziki suke zuwa nema da haka bayan Allah madaukakin sarki ya ce ila fi quraishin ila fi mulai laka shita wa sai sai ki falya abudu rabb hadal baiti ubota ubangijin wannan wa wannan ɗakin. ubangijin wannan ɗakin me ya musu wanda ya cancanci su bauta masa sai yace allazi at'amahum min ju'i wanda ya ciyar da su daga yunwa aljanna da Allah zai zaunar da annabi Adamu a ciki saboda wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa sai masa yan inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara za ka zauna a ciki ba za ka ji yunwa ba to sai yace allazi at'amahum min ju'i wanda ya amin ya ciyar da ku daga ainihin wato abinci sannan abu na biyu wa amanakum min khawf kuma ya amintar da ku daga tsoro idan aka samu awaki guda biyu ɗaya kawai abin da ta samu ta samu matsala ne ta kare sai aka zo aka ajiye ta idan wannan kariyar shi ne matsalanta amma hankalinta a kwance ki idan ana ba ta ciyawa kafin kariyar warki sai kaga ta ya bulbul amma a samu wata akuyar lafiyar ta lokacin ta kare a zo a ɗaure ta kusa da kura a dinga gabata, ciyawa kullum kura ta zari mata ido ya kake ganin me zai faru har abada ba yadda za a yi ta yi ne ta yi kiba wa'annan abubuwan da Allah ya musu sai yake kirga shi a matsayin mai ni'ima shi yasa yake musu falyabudu rabb hadal baiti allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf to shi yasa kamar yadda nan Allah ya faɗa cewa sun yi tabdilin ni'imar Allah subhanahu wata'ala dan su ma cikin suratul ra'adi sai Allah madaukakin sarki ya faɗa yace alam tar ilal ladina baddalu ko surati ibrahim ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawa me tabdilin ni'mar da suke sai Allah yace waja'alu lillahi andalan lidillu an sabili qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar mu ko masu imani saboda kar mu tabdili na ni'imar Allah sai Allah yace qul li ibadiyal ladina amanu ce wa bayina wanda suka yi imani na farko yaqimus salata malamai suka ce akwai lamul amni ma'azufa ay yuqimus salata su tsayi da sallah sannan wa yunfiqu mimma razaqnahum kuma su ciyar da abin da muka yi ne azurta su da shi sannan Allah madaukakin sarki yace wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya min qablu an ya'ti yawman la fihi wala khilaf wannan masu imani kenan sannan yazo ya faɗa abubuwan da shi Allah ya wanda ya cancanci abuta masa yace Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an Allah ya halicci sammai da ƙasai kuma shi ke saukar da ruwa daga sama wannan aiki ne na Allah saukar ruwa daga sama ni'ima ne ko ba ni'ima bane fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum bayan ya saukar da shi sannan ya fitar da abinci saboda mu ni'ima ne ko ba ni'ima bane wannan ni'ima ne Allah ya wa mutane sannan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum al-fulka litadriya fil bahri bi amri Allah ya hore mana kwale-kwale kana tafiya a cikin teku da umarnin Allah wannan ni'ima ne sannan yace wa lakum al-anhar Allah ya hore mana kananan tekuna ga sunan sannan yace wa lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain wa lakum al-laila wan nahar Allah ya hore mana rana da wata a matsayin fitar suna nan sannan Allah madaukakin sarki ya hore mana dare da wuni wannan duka din ni'ima ne na Allah shi yasa sai yake cewa ainihin wato wa in ta'uddu ni'matan lahi la tusuha wannan wani bangare ne Allah ya faɗa da za a ce a zauna a yi ta lissafi ba za ta kirgu ba amma sai ce innal insana la zalumun kaffar matsalar sai dan adam yana da yawan zalunci kuma ga ainihin wato kafirci Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan shi mutanen Madina Allah ya musu ni'ima ansar kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ana rigima da rikici da rashin zaman lafiya tsakanin wannan aus da khazraj ba a ga maciji ba a jituwa rigima ake ta sosai da annabi ya zo da addini suka karba wata matsala da ta faru yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya tunatar da su bayan ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun sai ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu sai ce wadhkuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'imar da Allah ya muku wata ni'ima ce id kuntum ada'a? da tan ku makiyan juna ne fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada zukatanku ta hanyar turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kuntum kun kasance ala shafa hukuratin minan nari kuna gefen ramin wuta abin da ya rage ku fada fa an kaza kun minha sai Allah ya ciro ku da ku daga faɗawan wutan kaga wannan ni'ima ne daga cikin ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya musu to wanda duk bai su mai tabdilin ni'ima idan Allah ya yi masa ni'ima to ya kamata ya tsaya ya bi Allah ta'ala da ni'imar da Allah ya ainihin wato yi masa to wa'annan sai Allah ya ce a tambayi bani Isra'ila ai su sun ra'ayoyi da yawa da haka malamai suka ce a nan gurin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ce a tambayi bani Isra'ila Abin da ake nufi da tabdili na canja ni'imar Allah wasu malamai suka ce na farko shine ayoyin da aka ambata bayyanannu kamar sandan Musa da girgije da mannu da salwa da teku wayannan ayoyi ne ayi mutane wato su mutanen annabi Musa ba sa cas ba sa as ana saukan musu da mannu da salwa ya bani adama ko ya bani isra'ila kada anzalna alaikumul ya bani adama kamar ta yadda faɗa wa laqad auhayna ila musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takafu darkan wala taksha fa atba'ahum fir'aun bi junudihi faghashiyahum min al-yamm ma ghashiyahum wa adalla fir'aun qawmahu wa ma hada sai ya bani isra'ila qad anjaynakum min aduwwikum wa wa'adnakum janibat turil ayman wa nazzalna alaykum al-manna was-salwa ni'ima ne an tsallakar da su teku kuma ga mannu da salwa salwa akwai ta anan yanzu ana samu ko to ko wanda an naman salwa yana da daɗi ga kuma darba shine ainihin wato kamar ruwan zuma idan ka ji yunwa kawai sai dai a kawo maka wannan salwa din soyayya in ka gama sai ga wani ruwa ga wani abu mai zaki zaki kamar zuma sai ka kora shine fa kawai abin da zaka yi amma waɗannan mutanen saboda rashin mutunci suka zo suka ce ma annan Musa lan nasbira ala amin wahid in ba Allah ya rena mu ba ya za a ce abinci da za a dinga bayarwa wala ula na rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa basali wala ka su yanda ba sa so ruwa suke so a saukar noma za su ba sa da bukatar wannan saboda haka malamai suka ce magana ta biyu da Allah ya ce ayatun bayyana dinnan su ne ainihin wato da suka yi canji da ni'ima sune annaha wato hujjajullahi wato hujjojin Allah wacce take nuni akan wato al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi sallama qala zujat a cikin wato abin da ya shafi tabdili na ni'iman Allah malamai suka ce na farko kafirce mata mujahid da abu ya suka faɗi wannan magana wasu malamai suka ce tabdili na ni'iman Allah da suka yi shine tabdili sifatin nabi sallallahu alaihi sallama fi tawra canza siffar annabi da suka yi a cikin at-taura qalahu abu suleiman ad wasu malamai suka ce ta'atil hududillah bi ta'awil fasida kore hujjojin Allah da wato tawili na banna inda ana ma Allah ya ce wa inna minhum la fariqan daga cikin su akwai wata jama'a yaluna alsinatahum bil kitabi suna karkatar da littafin su akan littafin Allah kai idan ka zo kana saurari ba mai karatu wane litahsabuhu min kitabi sai ka dinga tsammanin abin da suke karantawa fa yana daga cikin littafin Allah sai Allah ya ce wa ma huwa min alkitabi amma fa bai cikin littafin Allah wa yaqulu huwa min indillahi za su ce maka wannan abin daga gurin Allah yake Allah ya ce wa ma huwa min indillahi kuma ƙarya ne ba daga gurin Allah yake ba wa yaquluna ala allahi alkadiba wa hum ya'lamun suna fadar wato dan abu dangane da Allah kuma suna sane suke fadar wannan inda Allah subhanahu wata'ala ta'ala da haka sai Allah yake ce wa man yubaddil ni'matallahi duk mutumin da ya canja ni'imar Allah min ba'd ma ja'athu bayan ainihin wato ni'iman ta riga ta zo masa fa inna Allah shadidul iqab to Allah madaukakin sarki mai tsananin ukuba ne ta yadda tun da ka butulce masa yana da yadda zai ainihin wato yi da kai mun sha bayani gurare da yawa idan mutum ana wa'azi a rediyo in ya ga dama ya bude ya ji in bai ga dama ba ya yi to Allah su ya masa ukuba ko mai tsanani da haka malamai suka ce tabdili na ni'imin Allah na farko wanda dan adam yake bijire mata shine ya bijire ma addinin Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya bijire ma addinin Allah to ya bijire ma ni'ima mafi girma da Allah yake azarta dan adam da ita a ainihin wato bayan ƙasa shi yasa malamai suka ce kalmar ni'ima Allah madaukakin sarki ya ambace ta so 34 ne cikin Qur'ani irin wannan wacce ta zo cikin ayan nan wacce take da ta'un a zagaye idan ka cire ainihin wato talatin da hudu irin wannan wacce ka zo da tawun din nan kuma akan idafan ni'ima din zuwa ga Allah a cikin Qur'ani ba su da yawa sannan akwai wacce zaka ga tawun din an rubuta shi a buɗe kamar tun cikin suratul baqara a aya ta 231 da yake wakuru ni'matallahi alaikum wa la tattakhidhu ayati llahi huzwa kada ku riƙe ayoyin Allah abun ne ingilishi yake wadkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma wannan ni'ima din da ga an rubuta shi ne a buɗe ne da kuma wannan wa atasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wadkuru ni'matallahi ta'un din a buɗe yake da kuma faɗin Allah da yake cewa ya ahlul ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum shi ma ta'un a buɗe yake da kuma alamtar ila alladhina da muka karanta da shi ma a buɗe yake da kuma ainihin wato wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu lahi, la tuhsuha shi ma tawun din abu dake da kuma ya arifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum humul kafirun shi ma tawun din abu dake da kuma fakulu min ma razaqakum Allah halalan tayyiba washkuru ni'matallahi shi ma tawun din abu dake da kuma ya ayyuhal ladina amanu kuru lahi, alaikum cikin suratul azab shi ma tawun din abu dake amma wanda suka zo ta'ul din yana rufe haka cikin qur'ani wa'annan wani ita ce aya ta farko salbani isra'ila kam atinahum min ayatin bayyina wa man yubaddil ni'matan lahi ta'un din a rufe yake da kuma wazkuru ni'matan lahi alaikum wa saqahu alladhi wasaqakum bi a cikin suratul ma'ida da kuma wa idh qala musa liqaumihi asadda annabi musa ya ce ga mutanansa ainihin wato ya qaumi izkuru ni'matan lahi alaikum da kuma wa idh qala musa li qaumihi kuru ni'matallahi alaikum wancan wa idh musa li qaumihi ya qaumi kuru ni'matallahi alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin sai afa man ya khalu kamar la ya khalu afala taqulun wa in ta'uddu ni'matallahi afala tadhakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wancan na cikin suratul ibrahim shine innal insana labalumu kafar amma wannan inna allaha la ghafurur rahim ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaikum riha wa junudan lam tarawha cikin suratul Na naka yana da kyau mu kula da ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yake yi mana na lafiya ni'ima ce arziki ni'ima ne ɗaya ni'ima ne to babban ni'ima kuma ba abin da Allah ya yi mana mafi gatantuwa irin wannan addinin da muke kai shi yasa Allah ya faɗa yake laqad manna Allahu 'alal mu'minina Allah ya yi mannu akan mu'mini me mannu shi ne a maka alherin da har abada ba za ka iya biya ba shi yasa da annabi Musa ya daga hannu yana addu'a cewa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziran min ahli harun akhi bayan duk da ya gama Allah sai ya ce qala qad utita su'ulaka ya Musa ولقد مننا عليك مرة أخرى أي من مكة ولمن من مكة وتبي ود براك إيديا mu ma turo manzon Allah da Allah ya ce laqad manna Allahu alal mu'minina Allah ya yi baiwa akan masu imani baiwar da ba za su iya biya ba kamar mai tambaya ya tambayi Allah wancan mannu kai sai ce idda asafihim rasulun min anfusihim sanda na turo musu manzo wannan ita ce ainihin wato mafi girman ni'ima da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato yi mana كمن يكون ظلم للذين كفروا ظلم للذين كفروا بحياة الدنيا ويسخرون ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب al-imam ibn kasir yake ta yukbiru Allah ta'ala Allah ta'ala yana ba mu labari cewa annahu zayyana al duniya. Allah madaukakin sarki ya kawata rayuwar duniya akwai kuma kira'a na zayyana a nan gurin maimakon zuyyina Allah madaukakin sarki ya kawata rayuwar duniya wa hassanaha kuma ya kyautata ta fi a'yunil kafirina a cikin idanuwan kafirai allazina radu biha wanda suka yarda da ita wa jama'ul amwala suka tara dukiya wa mana mana'u infaqaha fi ma amarahu amar am amara Allah suka hana infaqi cikin abin da Allah ya ce a bayar suka hana yasa duk wanda yake da kuɗi ba nashi bane shi yasa Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlifina fihi saboda kana gane cewa kai khalifa ne ran ka mutu ba kai ka da kuɗin tare sai wani sai zo sai ya zauna kan kuɗin shi ma in ya mutu wani sai ya zo ya zauna shine wa afiqu mimma ja'alakum na biyu. to sannan sai yake cewa wa mana'u infaqaha sannan wa sakaru min alladhina amanu kuma suka izgili ga wanda suke masu imani ne alladhina a'radu anil hayati dunya wa zukhriha wannan suka da kai akan rayuwar duniya da kawarta wa anfaqu mimma razaqahumullahu kuma suka ciyar akan abin da Allah ya ba su ittiga a ridwani rabbihim saboda suna neman yadda ubangijinsu su fa fazu bil maqamil awwal yawm al sai suka rabota da babban rabo ranar kiyama Allah ka samu na daga ciki fa kanu bi zalika fawqa alladhina kafaru saboda wannan sai ya zamanto suna saman kafare ranar alkiyama wa yu'tillahu man yuridu min khalqihi ata'an jazila kuma Allah in ya ga dama wanda ya ga dama sai ya bashi kyauta mai yawa bila hasarin ba tare da takaicewa ba ko lissafawa a duniya li'annar Rista la yuqaddaru ala hisabil imani wal kufri domin ai ba da arziki ba a kaddarawa cewa imani ne ko rashin imani yake sa a baya ko kuwa yasa sai kaga wani yana cewa Allah ya tsuguna ya amma ka shi da kuɗi kamar nasa kashe shi kuma ƙarshen rashin mutunci ya mutu ke ce Allah ya tsuguna ya yi ta kadu samawati ya minhu وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن أبدا تو سين ما لم يسكي cewa bayar da kyauta a nan duniya baya bai da alaƙa da imani ko rashin imani bal yajri a li mashi'atillah yana gudana ne karkashin mashi'a Allah kaminan nasi daga cikin mutane akwai wanda manyan zadu rizq akwai wanda za a ƙara masa arziki istijradin saboda kalala ne kamar saki yasa Allah sai ce zarni wa man yukadibu bi hadal hadisi ku ne da duk wanda ya karyata wannan qur'anin sanastajrijuhum min haythu la ya'lamu da sannu zan kama shi ta inda bai taba tsammani ba wa umli lahum inna kaydi mati Wala muna musu jinkiri ne dabaran Allah da makirkin shi yana da karfin da in ya shirya ya ce sai ka fada ba wanda kuma ya isa ya tsallakar da kai saboda haka shi duk wani makin Allah da kaga ya tara harkar duniya ta taru to yadda ka san ciwon ragon laye ne idan ya rage saura sati ɗaya sallah ba ka ga mutum ya je zango ya siyo rago ya zo ya ɗaure shi yana ba shi harawa da safe da rana da daddare da daddaren ma baya kwanta sai ya dan ya zagaya ya haska da fitila ya gani yana nan kuwa ko ya sarki ya dan sassauta masa ɗauri ruwan ma idan ragon ya ce ba zai sha ba sai an sa gishiri gishiri ko saga saga ko magi magi haka zai nemo ya sa a lokacin da ake wannan shira rago ɗauka yake mai shi yana da mutunci sai ranar sallah ta bai san akwai wata washashshe wuka a gefe ba to sai an zabba shi sai gane a shefa mai ragon nan bai da mutunci wallahi to duk irin yadda wato arne zai ci ya shayi na ƙiba yadda ka san rago duk irin yadda zai shayi na ƙiba ba tukunya ba taimako masa to sai Allah ya ce wallazi na kafaru ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulun an'am wan naru wallahu yadda ka san wato kafiri wuta taimako mai shi ma rago tukunya taimako mai shikenan istijrajan dan an kuma wa minhum man yuftaqaru alaihi iftiqaran daga cikin su sai za akwai wannan kuma ga kafirci ga talauci ya hada duka guda biyu Allah ya kiyaye eh, zulumatun ba'a ha fawqa ba'di idan aka radiya da lam yakad ra'a wa man lam yaj'al Allah lahu nuran fama lahu min nur shi yasa sai yake to zunnina lil ladina kafaru an kawata rayuwar duniya ga waɗanda suke kafare shi yasa zunnina shine fi'il madin din mabni lil majhul al hayatid dunya ita ce na'ibul fa'il din sannan bayan alhayatu ita ce na aibu fa'il sai zaman to huwa man'ud ad-dunya ita ce na atlu malamai sun ce ad-dunya tasgiri ne na dala yadni wato abin da yake dan wato karamin abu dan kaskantaccen abu shi ake kira duniya shi yasa Allah ya ta kiranta da duniya ai ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa haka rayuwar duniya take yanda ka san wasan kwaikwayo haka duniya take a wasan kwaikwayo ne zaka ga mutum da katuwar mota da gida da malin yana ta saba yana ta waya yana cewa yanzu ya fito daga ingila daga nan kuma zai wuce america ya yi oda kaya na miliyan ɗari amma wata ƙila in an gama din abin da zai karya ma babu haka rayuwar duniya ta fi to sai annabi yake cewa lauka na fi ta ta ta'dilu inda Allah janaha ba'uda Ba wannan duniyar ta kai darajar fuffukin sauro a gurin Allah to da ma saqal kafir ta ma'i da ba wani arni da zai kwankwaɗi ruwa a cikin ta to shi yasa saboda banza ce sai Allah ya dauka yana son ka ya baka bai son ka sai ya dauka sai ya yi ne sai ainihin wato baka shine zuyina lil ladina kafaru hayatud dunya sannan wa yaskaruna min alladina amanu sannan suna yin istiqbili da wanda suke masu imani ne malamai suka ce wato wannan ayar da muke karantawa ta sauka ne akan mutane guda uku na farko suka ce ta sauka akan abu jahal da mutanen shi wanda Ibn abbas ya faɗi wannan magana na biyu suka ce ta sauka akan malaman yahudawa wanda ata ya faɗi wannan magana na uku suka ce ta saka akan abdullahi uboyi bin salul da jama'a shi kaga duka zai iya ɗaukar zai iya ɗaukar malaman yahudawa zai iya daukan abdullahi bin ubay bin sallam domin abdullahi dan ubay bin sallam da shi da jama'a shi kafare ne su ma sannan kuma zai iya daukar abu jahal da mutanen shi su ma kafare ne na lil ladina kafaru sannan suka ce wato a wajen fauqiya din da Allah madaukakin sarki yace wato wa yaskaruna min alladhina amanu suna izdili ga waɗanda suke masu imani anan sai malamai suka ce Allah bai faɗi izdilin da suke yi ba anan amma ya faɗa a can cikin suratul mutaffifina ya ce wato wa idza marru bihim yatagamazuna idan sun wuce sun dan su sai su dinga musu wato lamu sai a dinga musu ba a tsokana dan kira Tan ya ƙara faɗa yace wailul likulli humazatin lumaza bana ya tabbata bala'i ya tabbata ga masu lamu tafuci sannan malamai suka ce a nan gurin Allah maɗaukakin sarki bai faɗa a wata ayin ya ƙara faɗa cewa wanada ashabul jannati ko wanada nari jannati yan wuta ranar alkiyama yan aljanna na ciki Allah ka samu na daga ciki za su kira yan aljanna ana fido alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah da Allah ko za ku dan san mana ruwan da kuke sha ko wani abu wanda Allah ya azarta ku da shi sai yan aljanna su ce ne qalu inna allaha harramahuma alal kafirina ai Allah ya haramta wannan abincin kwata-kwata akan arni ba zai taɓa yiwa ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah wata rana ka san sahabbai sai suka ga yayi gaba zu kowa ma sai gaba da gaba sai kowa ya gaba sai da aka gama sallah sai manzon Allah sahabbai suka ce mun ga rasulullah ana sallah kai gaba yace ina sallah ne sai aka gitta mu da wani inabi na aljanna sai na kai sura in tsinko wannan Allah yake kuma wallahi da na tsinko guda daya na zo da shi duniya za a yi taki har duniya ta kare ba zai kare ba da amma kuma an ka an fakai ma sai su ci kuma shi abincin aljanna inna la harrama kuma alal kafirina Allah ya haramta armin ya ci da munafikai duk ba za su ci wallahi inna Allah harramahuma alal kafirina suwaye allazina takabu dinahum lahwan lahawan wa la'iban wa garratuhum alhayat ad-dunya wanda suka ɗauki addini wasa da rudu da istihza'i da isgidi shi yasa sai Allah ya ce fal yawma nansahum kama nasu liqa yawmihim hadha tunda mun turo musu da sako suka ki yadda da sakon to mu ma yau za su ga sakamakon kin yadda da sakon to shi yasa idan yan wuta na wuta za su ce wana dau ya maliku ya yaqad alaina rabbuka ka kira ubangiji ya kashe mu saboda bala'i yayi bala'i sai maliku ya ce qala innakum mafisun lalle ku za ku dawwama a ciki babu ta idan bala'i ya bala'i sukan matsa da magana Allah ya faɗa cikin suratul mu'min qala sa'u fiha wa la tukallimu sai ke ku shiru kada wanda ya ƙara magana daga cikin ku saboda mai innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna akwai wani bangare daga cikin bayi na suna cewa mun yi imani da Allah faghfir lana warhamna wa anta khairur rahim me ya faru wayannan bayin da suka yi imani da Allah fa takaffuhu sakhiriyan sai kuka rike su kuka dinga musu izgili da ba'a da tsokana da dan kira fa hatta an saukum biki ya kuntum minhum tadhakuna kuka dinga musu dariya nan ninka da gemu a tsokane ka ai maka ba'a ai maka dan kira ai duk abin da za a yi dan haka sai Allah yake musu inni jazaituhum al-yawma bima sabaru a yau ne kuma na saka musu saboda abin da suka yi hakuri a duniya cewa annahum humul faizuna su ne za su samu babban rabo mutanen annabi nuhu da Allah ya ba da labari cewa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu yazo lokacin da ya wa'azi adadin wato wa'adin wa'azi ya ƙare Allah madaukakin sarki ce ya daina wa'azi yazo kawai saka jirgi wani abu zai faru wani yana sassaƙa jirgi duk sanda aka wuce a gangi sai a ɗaya Imanu, ba ma annabin Allah ko a'a ya nuhu ma ake cewa ba ma ma nuhu ba ya nuhu qalu ya nuhu qad na fa aksanta jidalana kai jayayya da mu kuma wata jayayya sakiru minhu sai a masa izbili a masa kokana ce da ka kai wannan sana'an kado kana ta tada fitina ba gara wannan sassaƙe sassaƙen da kake ba da wannan wa'azu azin ai wallahi ya bi annabi ne yace in taskaru na fa inna naskaru minkum kama taskaru wallahi in kuna mana izgili da ba'a da tsokana da dan kira akwai ranar da zaka zo zamu rama wallahi sai sa duk wanda ya maka izgili ka ya hakuri ka tsaya kamar Allah akwai ranar ramuwa kana aljanna zaka danno remote control kana ganin mala'ika na jibgarsa wallahi Allah wallahi in ka sai ka wallahi sai ka daga kafa saboda dariya kuma ka san idan mutum ya laifi ana dukan sa kana gefe kana dariya to ya fi jin hancin mai dariya fiye da mai duka Allah saboda haka wanda ake jibga sai ya fi jin haushin mai dariya fiye da mala'ikan da yake dukawa to saboda haka sai Allah ya ce wallazina taqaw wanda suka yi taqawa suke da tsoron Allah fawqahum yawmal qiyama suna da sama da su ranar alqiyama suka ce anna zalika ala asli wannan yana kan asalin shi da annal mu'minina fi illiyina domin masu imani suna can cikin daraja ta illiyin da yake kalla inna kitabal abrari lafi illiyin ko su kuma ɗayan aka ce kitabal abrari lafi ne sijji sai suka ce wannan shine na biyu suka ce anna hujjajil mu'minina hujjojin masu imani fauqa shubahil kafirin tana sama da shubhar kafirai duk wani abu da wani zai kawo ya bata addinin musulunci da shi na shubaha to sai ka samu kafin ma yi tunanin kirkiro shubahar akwai wanda Allah ya tanade su in an kirkiro shubahar su kuma za su ba da amsa a kanta sannan wasu malamai suka ce ainihin wato fi anna na'imul na fil jannati fawqa na'imul kafirina fid dunya ni'imar da Allah zai ba masu imani a lahira to ta fi abin da duk wani arne zai ji na daɗi a nan duniya me a cikin duniya din ba wahala ba ai ba abin da ke cikin tan ba ainihin wato wahala ba to shine wallabi ya taqaw fawqahum yawm qiyama wanda suke masu imani ne suna sama da kafirai ranar tashin alkiyama to kuma haka ma a nan duniya suna sama da su dan Allah madaukakin sarki ya ce am naja'al alladhina amanu wa amilus salihati kal muslimina fil ardi am naja'al al muttaqina kal fujjar ai ba zai taba yiwa ba ba dai bane ba yadda za a yi a hada afa naja'al al muslimina kal mujrimi malakum kaifa tahkum fa za a dauki musulmi mukabilin shi shine wa shine kafiri kal mujrimina malakum kayfa tahkum da aka sai Allah ya wallahu shi Allah yarzuku yana azarta man sha'u wanda bi ya ga dama bi gairi hisabin ba tare da lissafi ba ba tare da tambayar dalili ba shi yasa sai kaga, wato wani gashi dolo ne Allah sai ya bashi kuɗi kuma masu waye su zo ƙarƙashin su zauna saboda arzikawa yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala ne da haka wani malami yake ta la da anna li makhluqin ala tama'in fa inna zalika nafsun minka fi din sai yake lan ya qadara al-abd an yaqanna wa dika khardalatan illa bi idni allazi sawwaka min din واسترزق الله مما في ka فإن رزقك بين الكاف والنون yace la taqda anna li maqalukin kaka kuskura ka je ka kankantar da kanka a wajen wani mahaluki saboda kwadayi fa inna zalika nafsun minka fi dini yin haka tauye addinin musulunci ne wulakanta addini sai ce lan ya qadara al-abda abdu an yuqika karbelatan bawa bai isa ya ɗauki kwayar komai yaya baka ba in ka ga ya baka illa bi idnin ladhi sawwaka min tin sai da izinin Allah wanda ya kage halittar ka daga ƙasa sai yake wastarziqillaha mimma fi khaza'ini in ka tashi neman arziki ka nema daga taskar Allah fa inna rizqaka bainal kafi wan nuni arzikin ka yana tsakanin kun faikunu ne in Allah ya ce kun ganiyan shikenan an gama ko kuwa sai da a ka kawai kana tafanta mawa shikenan saboda mai bayarwan ya bayar in ko ya hana wa ya kadir ya kokunta haka za ka yi ta fama da bala'i wallahi Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to saboda haka wannan shine wani malami ya kara cewa kaifa takaful faqara wallahu razikun ya za ka ji tsauran talauci bayan Allah ne mai azurta wa qadiyar zukul afiyar wal huta fil bahr alhalin Allah shi yake wato azurta tsuntsaye da kuma kifaye a cikin teku sai yake tawakkal ala rahman in kunta aqilan wa ya'tika bil arzaq min haythu la tadri ka dogara ga Allah in dai kana da hankali Allah zai zo maka da arziki ta inda baka yi tsammani ba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda duk ya ji tsoron Allah madaukakin sarki sai Allah ya ainihin wato sa masa ainihin wato mafita kuma sai ya zo masa da arziki ta inda bai yi tsammani ba Allah ta'ala ya tsara cewa me كان الناس أمة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب نعم وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءوا بالبينات بغيا بينهم نعم فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. على بعد الأداء. ibn jarir yake cewa daga qatada daga ikrama kana baina nuhin wa adam tsakanin annabi nuhu da annabi Adamu an samu karni wato karnoni dukkan waɗannan karnonin ana bauta ma Allah akan shari'a ta gaskiya faktalafu sai suka yi sabani shi yasa suka ce akwai kira'a na Abdullahi dan Abbas da yake karantawa kanan nasu ummatan wahida faktalafu da mutane al'umma ɗaya ne Allah kaɗai ake bauta ma a bayan ƙasa ba a bauta ma kowa kamar yadda ɗan ibn Abbas ya kawo a can kitabut tafsir cikin suratu nun cewa farkon al'amari ana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ya usa da ya gusa da ya uka da nasara da waye bayan waɗannan bayan Allah sun mutu sai aka zo aka ce to ya kamata a yi hotonsu ana tunawa da su aka zo aka yi hotonsu aka fara tunawa da su da tafiya tun tafiya na farko ba su bauta masa ba sai da aka ɗauki lokaci aka manta da ilimi sai shaidan ya zo ya ce to wa'annan fa da kuke gani fa idan ana da bukata ba a zuwa gurin Allah da su ake kama kafa shikenan shine faktalafu din sai aka yi sabani ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان sai ga ƙungiyoyi guda biyu sun dare saboda ɗaya sun ce ba wanda za a bauta mu in ba Allah ba ɗaya kuma sun ce ba su yadda ba kuma wannan shine rikicin ahlus sunna da duk wata kungiya da ka sani ahlus sunna sun ce ba wanda za a bauta mu in ba Allah ba lillahi haqqun la yakunu li ghairihi haƙƙin Allah nashi ne a sama da ƙasa ba wanda ya isa tarayya da shi shi kaɗai ne wahadahu la sharika lahu su kuma sauran ƙungiyoyi sun ce to ya kamata a zo a hada shi yasa Allah ya ce wa idza zukira Allah wa da wasu ma'azzar qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah da an ji da awan sunna ta hura lasifika za ta yi wa'azi zuciyar wanda ba su yi imani da Allah da ranar lahira ba sai ta girgiza wallahi wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshiru an ko ba da awa bace ta sunna ta kwashe kwashe ne da ka zo ka hura lasifika sai a ci yawa mu muna son irin wa'azin wani saboda shi wa'azin shi ba rigima ba ta da hankali eh kowa na shi ne to kaga ga wa'azin kowa ya zama naka a'a wanda yake kan gaskiya shi kamata ya zama naka wanda baya kan gaskiya kuma muna masa fatan shi ma ya dawo ya zama namu dan ya nuna kan gaskiya to gashi ana nuna cewa lokaci saura minti nawa saura ainihin wato minti biyu insha Allah yadda alarama ya karanto wannan aya gobe za mu ji yadda annabi nuhu shi ma ya maya da mutane sannan za mu dora alakar wannan ayar kanan nasu ummatan wahida da am hasibtum an tadkhulul jannata domin damin bayanin irin halin da muke ciki duk irin yadda mutum zai samu kanshi matsatsi da wuya da hali to Allah yana lallashin mu yi haƙuri a wanda sun gabace mu sun samu irin wannan matsalar kuma wannan bai sa sun saki addinin musulunci ba kuma Allah madaukakin sarki ya dauke mu akan wannan addinin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk